وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gokiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 24 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da takwas ga watan maris shekara ta 2021 miladiyya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani guda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue dora daga galadima road an jr kaduna wannan kasar tamu ta najida muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz bid'uha na shek Muhammad Nasir Din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna cikin alamatu husnul khatima kwana a shafi na hamsin daya a nawa bugun za mu tashi a wato alama ta shida daga cikin alamomin husnul khatima wanda malam ya tattaro mana cewa mutum ya mutu da kalman shahada shi ma alama ce cewa lalle wannan mutumin yayi wato mutuwan ana masa kyakkyawan zato abu na biyu mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a na alhamis ina fata an gane ko yammacin juma'a wannan mutumin ana masa kyakkyawan zato cewa ya yi kyakkyawan cikawa sannan abu na uku mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi shi ma wannan mutumin ya yi shahada kuma ana masa kyakkyawan zato cewa wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa abu na hudu daga cikin alamomi shine mutum ya mutu da gumi a goshinsa shi ma alama ce to alama ta biyar shine mutum ya mutu ya fita ɗaukaka karman Allah shine ya shiga jihadi ko ya mutu wajen karantar da addinin musulunci shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada To a na shida shine mala yake cewa as-sadisatu daga cikin alamomi da ke nuna cewa wane yayi kyakkyawan cikawa al mautu bi ta'un mutum ya yi mutuwa cikin annoba duk mutumin da annoba ta kashe shi to shi ma ana masa kyakkyawan zato wannan mutumin ya yi mutuwan shahada ina fata an gane malam ya ce wafihi a hadisun a cikin wannan babi akwai hadisai isharar da malam yake so ya nuna mana anan shine duk mutumin da Allah ya jarabci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annoba kuma wannan annoba zama dalilin mutuwarsa ana masa fatin yayi shahada ina fata gane kaga an yi lokacin da aka yi lasafi ba ko shi ma duk wanda lasafi ba ta kashe shi wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mutum yayi shahada aka zo aka yi ebola kafin kafin kwalara yi duk shekara ne wannan duk shekara ne sai kaga an samu outbreak na kwalara amai da zawo ko sai ka samu wannan duk shekara ne wannan wannan continuously ina fata an gane duk wanda sannan ga corona da muke ciki ko duk wanda korona ta yi ajalinsa in je musulmi ne ko ana masa fatan ya yi shahada ina fata an gane kwanaki wani ya tambaya ko ya ce mutum zai iya burin Allah kashe cikin annoba na ce eh ka ce Allah kashe ku cikin korona cikin korona ta kashe kato to ka yi shahada insha Allah ina fata an gane malam ya ce akwai hadisai hadisan su ne kamar haka na farko mala yake an hafsata ibnatu sirin hadisi daga hafsa ibnatu sirin qalat tace qala li anas bin malik anas dan malik ya ce min saboda ita tabi'a ce kuma ta ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Anas bin Malik bima mata Yahya ibn Abi Amara me ya kashe Yahya bin Abi Amara qultu sai na ce masa bi ta'un annoba ya kashe shi wa sai Anas ya ce kaga Anas ya tambaye ta me ya kashe yahya bin abi amara sai ta ce masa annoba ne ya kashe shi qala sai anas dan malik yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce الطاعون shahadatun likulli musulmin annoba shahada ce ga dukkan musulmi duk musulmin da annoba ta kashe shi to wannan mutumin ya yi shahada Allahumma bashi wanda za yi ƙaidi da ƙaidin da shari'a ta yi shine mutumin da tun kafin annoban yana shirka an gane shine kadai ba zai samu wannan gata ba kuma ba zai samu wannan gara basa ba saboda shirkarsa ta hana shi samun wannan shahada saboda wa man yushrik billahi ka annama kharra min as-sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq sannan kuma innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya shirka da Allah tabbas Allah ya haramta mai shiga aljanna faufau-faufau har abada shi da aljanna saboda haka waɗanda suka mutu suna shirka ne ko da annoba ta kashe su waɗannan su ne ba za su samu wannan gara ba Allah ka tsare mu daga shirka da mu da zuriyar mu baki da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce annoba shahada ce ga dukkan musulmi kaga wato albishirin ku ya 'yan uwa musulmi ina wanda mahaifinsa corona ta kama shi ta zama dalilin ajalinsa ina wanda abokinsa corona ta kama shi ta zama dalilin ajalinsa ina wanda ɗansa corona ta kama shi ta zama dalilin ajalinsa ina wanda matarsa corona ta kama ta ya zama dalilin ajalinta ina wanda makwabcinsa corona ta kama shi ta zama dalilin ajalinsa ina wanda dan uwansa korona ta kama shi ta zama dalilin ajalinsa wannan mutumin albishirinka wannan manzo Allah ya ce duk mutumin da annoba ta kashe shi yi shahada kaga hani allahum sun mahani allahum fa hani allahum madalla gare su madalla gare su madalla gare su me dalili manzo Allah ce duk wanda annoba ta kashe shi yayi shahada duk musulmi kaga wannan lafazi ne na umum kullu yana daga cikin adatun min alfa ko adawatul umum saboda haka yace afqa'unu shahadatun li kulli muslimin annoba shahada ce ga dukkan musulmi kaga anan yayi umumi kowane musulmi da ya mutu a cikin annoba to wannan dan ana masa fatan yayi shahada abinda ya kayyade wannan wato wannan umumin shine wancan aya da kuma hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana akan shirka ina fata an gane duk wanda ya mutu yana shirka to inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa in akai tarayya da shi amma duk laifin da yake kasa da shirka Allah na yafe wa wanda ya ga dama to duk wanda ya mutu in dai ba shirka yake yi ba annoban nan ta kashe shi to in Allah ya yarda ana masa fatan yayi shahada to idan dan uwanka ya rasu yana fata an gane sai ya Allah ya kaddara cewa korona ce ta kashe shi amince matsalan sai ka ce muna masa fatan Allah ya masa me ya karɓi shahadarsa a nan. malaman da za su yi kallon gawarsa su ya kamata su ayyana wa mutane in an zo yi masa addu'a a ce Allahumma qbal shahadatahu ya Allah ka karbi shahadarsa saboda Manzala ce duk musulmin da ya mutu a cikin annoba yayi shahada ina fata an gane Allah ya karbi shahadan musulman da suka riga mu gidan gaskiya ta wannan annoba ta korona. malam yace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa mujalladi na goma shafi na 156 zuwa 157 waffa yalisiyu haka imam abu dawud at-tayalisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 2113 wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin ya zo a shafi na ɗari biyu da ashirin kuma ya zo a shafi na ɗari biyu da ashirin da uku kuma ya zo a shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas kuma ya zo a shafi na ɗari biyu da sittin da biyar kaga wannan mun samu hadisi na farko kenan ko hadisi na biyu malam ce an aishata أنها سألت رسول الله صلى الله عليه wa sallam an الطاعون hadisi daga nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa dangane da annoba fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annaban Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya bata labari yanzu ba ta yi tambaya akan annoba ba me hukuncinsa wanda ya mutu a cikin annoba ko kuma Allah ya jarabce shi ya rasu a cikin wannan annoba ko kuma menene yasa Allah ke dasa annoba a cikin al'ummansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha'u kin ga annoba din nan azaba ce Allah ke an tayota ke aikota ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa a wata ruwaya manzala ce alaba ne isra'il mimman kana qablakum mu isra'ila wanda suka shuɗe gabaninmu mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na turo musu annoba ya halaka su to mu ma gashi nan alama ce Allah yake turo ta sai ce faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin Allahu akbar sai Allah ya sanya annobar zama rahama ga mu'mini kaga duk wanda annoba ta kashe shi ai yayin shahada ko to kaga ai rahama ce sauki ne kuma rahama ce tausayi ce Allah ya ɗiga ta ga bayansa waɗanda aka karɓi rayukansu a ciki Allah ya tausaya musu ƙasa su yi shahada falaysa min abdin ya ta'un nan a kiratu ne في سياق النفي تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد باب ونباوة يقع الطاعون النوباء تأبكو فيمكث في بلده سيزونا أقرن ونن النوبة تأبكو كو يسوك النوبة تسوك كو ونن مصيبر الله سوكت إتا نا النوبة sabiran yana mai haƙuri ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allah lahu ya san cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa ina fata an gane ba hukuman kulawa da lafiyan ɗan adam sun ce ka wanke hannunka ko ka sa takunkumi sannan ka kawo ne tazara ko tsakaninku da juna wannan ba shi ke hana cutar ta kama ka ba ina ba ta an gane Allah shi ne wanda yake mai yake kaddarawa kuma yake hanawa ina ba ta an gane wannan yana daga cikin asbab hanyar da kake bi don neman kariya to amma kariyar karan kanta wake ba da ita Allah to abin da ake so ka gane kenan don wani yana gani in ya sa takunkumi ya ki gaisawa da kai kuma ya ba da tazara ba yanda za a abin ya kama shi sai ka gama gudun ka gaba je ko ina ba sai kuma Allah jarabce ka da ina fata an gane kai abin da ake so ka gane wato ka bi hanyoyin da aka ce ka bi ne don kariya amma wannan hanyar da ka bi ba shi bane zai kare ka wa yake karewa Allah kai dai kayi akhbu bil asbab ka yi riko da dalili kamance matsalan kamar ne sana'a ne aiko yana sana'a ba yana fatan Allah ya bashi arziki ba amma ai ba sana'a karan kanta ke bashi arziki ba amma shine dalili ko kamance matsalan ai in sana'a ne sai kaga ga wani can sana'ar sa tafi nashi amma kuma sai kaga Allah ya fi azurta shi sama da wancan haka ne saboda hanya ce kawai ta dani ne wanda Allah ke azarta mutum to haka shi ma wannan ɗani ne wajen neman kariya amma me kariyar waye Allah to ka sani cewa babu wanda isa kare ka kuma ba wanda wato ba abinda zai same ka sai abin da Allah ya rubuta illa kana lahu mithlu ajri shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace face kaga jumla ce shartiyya ina fata an gane jawabu shart shine falaysa min abdin yaqa'u ta'un kaga wannan shi ma fi'lu shart fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba kaga wannan jawabu shart shi ma kenan asani yace illa kana lahu mislu ajri shahid mace yana da kwatankwacin ladan wanda ya shahada bai faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba ana nufin wai kai burinsa ba ne amma abin da ake so ka gane a matsayinka na musulmi idan Allah ya jarabce ka ya kaddara wannan annobar ta same ka in Allah ya kaddara cewa ran mutum ya tafi ya yi haƙuri da wannan zai zama ya yi shahada kai kuma da kake gari an ce ka yi haƙuri ka zauna a wannan garin kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da na annoba kaga kuskuren da muka yi a Najeriya wanda har abin ya yadu kamar yadda muke fama da shi har yanzu shine lokacin da abin ya faru ya faru ne daga China ko sai a yi shutdown sai a kulle international airport shine ka'idar wanda suke can ba za su shigo mana ba mu kuma da muke cikin gida ba za mu ne fita ba daman shine ka'idar da manzo Allah ya bada har zuwa lokacin da Allah zai kashe wannan wutan a inda abin ya sauka to lokacin da kowa Allah ya takaita abin to idan aka dawo za ka ga Allah ya kare to sai ba yi haka ba amma ji matsala wanda duk duniya ba su da je wani hanyar kare kai daga annoba irin wannan wannan shine kuma best cure kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya bada wannan ya bada wannan a wato mafita duk lokacin da annoba ya faru shi sa kamar yadda ya zo a cikin ruwayin imamu muslim daga da na'umar lokacin da ya zo shiga falastin sham kai sai ya ji annoba ta afka a sham sai ya tattara sahabbai saboda shi majalisi shura nasa mahaddatan ƙur'ani ne masu ilimi wato ne dalili saboda in zai wani abu in akwai kuskure za a jawo mai aya ko hadisi a dakatar da shi sai ce a cikin kusa Allah akwai wanda ya san wani hadisi daga manzo Allah akan annoba sai kowa ya shiru a ciki akwai Abdurrahman bin Auf amma a lokacin ya in baya kusa da yazo ya ji sai na Umar na magana sai ce na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan annoba ta afka wa mutane kada na cikin garin su fita firaran minhu don gujewa annoban su kuma wanda suke waje kada su shigo ciki ina fata an gane shikenan na Umar ya ji haka kafin Abdurrahman bin Aufin ya faɗi wannan maganar na Umar ya ce ni dai ba zan shiga wannan garin ba har abu ubai da amir bin jarra yake cewa a tafi rumin qadrillah yanzu kaddara Allah kake gujewa sai a ciki cikin shiga mana sai ce a firru min qadrillah ila qadrillah sayyidina Umar ya ce zan guje wa kaddaran Allah zuwa ga wata kaddara ni ba zan shiga garin nan ba sai da Abdurrahman bin Auf ne yazo ya ce ga abin da yake sai ce to kenan za mu shiga ba a koma ta ga me an yi aiki da umarnin wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ka'ida tana nan yanzu misali a garin Kaduna muke ba sai aka ce wani gari a wajen garin Kaduna wani state daga cikin state din da muke da shi a arewa ta kamu da wata annoba ina ba ta an to wannan garin ya kamata a ce gwamnati a nan a hana tafiya wannan garin kuma ɗan garin a hana shi shigowa kaduna shine ka'idar saboda kada ya ɗauko annoban ya shigo da ita amince wannan matsalan kuma shine ka'idar da shari'a ta bada kaga yin wannan shine abin da shari'a ta musulunci ta bada to kuma mutane ya kamata su sani kai yanzu misali idan wani dalili ya taso gari kaza sai kaji an ce akwai wata annoba da ta afka ma wannan garin sai Allah ya kaddara akwai dan wanka a wajen zai yi aure ko yarsa za ta yi aure duk abin da za ka iya yi na taimako ka aika masa amma kaka je shine ka'ida amince matsalan kaka je ana kai hakuri ba zan samu zuwa ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shiga garin da akwai wata annoba kuma garin ku akwai annoba amma in annoban nan ta lafa in Allah ya zan zo amma ni ga na ma sinin ina fata an gane kira shi ka mai bayani wannan gwargwadon abin da za ka taimaka mai ka taimaka masa da shi shikenan amince wannan matsalan wannan shine wayewa a addini amince matsalan ba ka ce ha ai me a ciki ai a'a in kai haka baka baka wa kanka ba in ka saba dokar Allah kuma ka saba karantar manzo Allah duk abin da ya biyo baya ka kuka da kanka haka jinya naka ce kaddara wannan ba kaddara bane wauta ne amince wannan matsalar Allah ya shirye da malam yake cewa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujalladi na goma shafi na 100 wato shafi na 150 bakwai zuwa ɗari da hamsin da takwas wal bai haka imamul bai haƙi ya fito da shi a cikin sunanin tasa mujalladi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da shida wa ahmad haka imamu ahmad ya fito da wannan hadisi a cikin musanadinsa mujalladi na shida shafi na sittin da hudu haka kuma ya zo a hadisi a shafi na ɗari da arba'in da biyar kuma ya zo a shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu sai hadisi na uku kaga malam ya gama nuna mana amfaninsa manzo Allah ce fayamkusu fi baladihi ka zauna a garinka kaga umurni ne na manzo Allah ko sai ya ce mai sabiran muhtasiba kana ne hakuri kuma kana neman ladan zaman da zaka yi ashe ibada ne kuma ce matsalan in annoba ta a garin da kake kaka fita kana ne hakuri kuma kana neman ladan hakurin zaman da zaka yi kaga an takura ka ko a zauna kakka fita sannan in wani gari ne karka shiga wannan garin duk wata bukatar da za ta so kakka je wannan garin ka yi haƙuri kaga an takura ka ko ka yi haƙuri ka nemi ladan haƙurin nan da za ka Allah zai baka in ka zauna a garin ka yi haƙuri ka nemi ladan in Allah ya kaddara ka mutu to za ka samu ladan shahada to kaga me wannan garaba ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu ba muna son shahada ba to ga ɗaya daga cikin hanyoyi na shahada malam ya ce hadisi na uku ya ci shuhada wal mutawaffawna ta'un shahidai wanda suka mutu a fagen yaki za su zo gobe kiyama wurin Allah wal mutawaffawna bi ta'un da kuma wanda annoba ta kashe su shahidi zai zo an sare shi ko an soke shi duk gaje ne shi kuma wanda annoba ta kashe shi alaman annoban zai dinga zubar da jini a jikinsa shi ma kamar matsalan annoban zai dinga zubar da jini a jikinsa fayakunu ashabu ta'un sai su wanda annoba ta kashe su sai su ce nanu shuhada mu ma shahidai ne Fa fayuqalu sai a ce انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء اي الا يتيمسوا انظروا كما لا يكون قدوبسوا ف كانت جراحهم إذا ذ ن شيوانسوا ن أ كجراح الشهداء كمر ciwon da shahidai suka ji a fagen yaƙi ne tasilu daman jini na zuba a jikinsu kaga wancan ai tsara ce ko wannan kuma annoba ne ai ya bi jiki ko yana karya garkuwar jiki da makamancin haka da har mutum ya mutu in yana zubar da jini rihal misk kuma kamshin jinin annobar yana fitar da tararen miski fahim shuhada su ma shahidai ne ba ya faɗi wannan dokar Allah fayajudunahum kazalik sai mala'iku su tadda su yadda Allah ya faɗi haka su ma waɗannan kaga wa'ancan shahidai ne aka kashe su wajen yaki ba darajar da suka samu ko wa'annan su kuma ba kashe su akai ba amma annoba ce ta zama dalilin ajalin su kaga za su zubar da jini to wannan jinin da ke zuba a jikinsu sai ya dinga ƙamshin miski sa'an nan kuma gashi yana zuba a jikinsu sai mala'iku su ga cewa a ah, to su ma gashi suna zubar da jini jinin annobar sannan kuma yana kamshi irin kamshin da shahidai jinin su ke yi na miski saboda su an sare su a wajen yaƙi ne sai Allah ya ce to su ma ku kidaya su cikin shahidai shi kenan kaga sun samu garabasa ko kaga wa'ancan a wajen sara wa'annan kuma annoba ina ba ta an gane sai malam yace akhrajahu al-imam ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito sa cikin musnadin sa mujalladi na hudu shafi na 185 wa tabarani fi al-kabir haka imam tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jam kabir nasa haka kuma yazo majmu' haka yazo a cikin al bi sharh al-muhaddab ina fata an gane na imamu an-nawawi sai ce mujallaji na shida fakara ta hamsin da biyar wato hadisi na biyu bi sanadin hasan bi isnadi kyakkyawa kama qala al-hafiz kamar yanda hafiz ibn hajar al askalani ya tabbatar da wannan bayani a cikin fathul bari mujalladi na goma shafi na ɗari da hamsin da takwas an rutuba bin abdin sulami daga rutuba bin abdin sulami radiyallahu anhu ina fata an gani. sai ya ce walahu shahidun ana hadisi yana da shahid wanda ya ƙara ƙarfafa ingancin hadisin ba daga utuba ba kaga wannan ya zo mana cewa daga utba bin abdin sulami to shi kuma shahid din da ya ƙara wa hadisin nan ƙarfi min hadisin irbat bin sariya shi ne abu najih radiyallahu anhu akhrajahu an-nasa'i wannan ruwaya wacce ta zo daga irbat bin sariya wanda imam an-nasa'i ya fitar da a cikin sunan al-kubra ta sa mujallad na biyu shafi na 63 wa Ahmad haka Imam Ahmad shi ma rawaito ta cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na 128 zuwa 129 wa Tabarani haka aidan Imam Tabarani ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 73 wa hasanahu al-Hafiz aidan haka Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace hadisi ne hasan wa huwa hasanun fi shawahid Ah, malam ya ce wannan hadithi riwaya ce kyakkyawa da shawahid ɗin da suka ƙarfafa shi batul bab har ila yau a wannan babin ke magana akan wanda annoba ta kashe shi wannan mutumin ya yi shahada jinin annoban da ya fita a jikinsa zai zo ranar tashin kiyama yana fitar da ƙamshi kaman ƙamshin turaren miski sai ya ce a wannan babin an abi huraira a kotar waya daga abu huraira wata kaddama fil faqratil khamisa malam yace ya gabata a fakara ta biyar al hadithul awwal hadisi na farko da karanta wa ya'ti aidan fi thaminati malam yace hadisin zai zo a fakara ta takwas da na tara wa an ubada shi ma daga ubadatu ɗan samit wa ya'ti fil ashira kuma zai zo a na goma fakara ta goma har ila yau wato akan wannan hadisi kaga yanzu mun samu hadisai da ke nuna duk mutumin da ya aka kashe shi ko kuma ya yi mutuwa a cikin annoba to ya yi mutuwan shahada ina fata an gane sai mu ce muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa an gane as-sabi'a har ila yau daga cikin alamomi da ke nuna wane ya yi kyakkyawan cikawa na bakwai almautu bida'il ilbafan mutuwa da ciwon ciki ta namiji ko ya mace duk mutumin da ya mutu cikinsa na ciwo dalilin ciwon cikin nan ya mutu wannan mutumin fasuba lahu wa husna ma'ab insha Allah madalla gare sa kuma ana masa kyakkyawan makoma zai shiga aljanna ya yi shahada ina fata an gane shi sa in ka ji an ce wani dan uwanka ciwon ciki ne ajalinsa kai farin ciki kai mata addu'a Allah ya karbi shahadarsa an gane saboda yana daga cikin alaman da ake ganewa wane fa yake kyawun cikawa an gane malam yace wa fihi hadithan a wannan gabar akwai hadisai guda biyu hadisi na farko shine wa man mata fil batni fa huwa shahid kaga jumla ce shartiya? wa man mata fi'lu shart kenan uh, ko fil batn duk wanda ya mutu a ciwon ciki nan akwai abin da malaman usul fiqi suke uh, kaddara shi wanda yake mahzuf shine abin da ake kira iqtida'un nas wa man mata fi da'il batn an gane duk wanda ya mutu saboda ciwon ciki kaga wannan fi'lu shart kenan fa jawabu shart sai ce fa huwa shahidun wannan mutumin yayi shahada ina fata an gane duk mutumin da ciwon ciki ya kama shi har yayi ajalin sa ya mutu da ciwon ciki ana masa fatan ya yi shahada shi in an zo yin sallan gawa da wannan sai ayi addu'a Allahumma aqbal shahadatahu Allah ka karɓi shahadar wani da ya mutu saboda ya mutu da ciwon ciki an gane ya namiji ne ko ya mace kamar fahimci wannan matsalar sai malam yace wannan hadisi rawahu muslimun wa ghayruhu imam muslim ya rawaito wannan hadisin da wanin sa wa taqaddama bi tamamihi hadisin ya gabata a baya kada mu manta mun karanta shi fil khamisa a matsala ta biyar da yake malam ya bujiro mana na alaman husnul khatima mun karanta shi ya jero ababai guda biyar kuma wannan matsalan sai yace an abdullahi bin yasa qala wato hadisi daga abdullahi bin yasar ya ce kun fi jalisan wannan abdullahi bin yasar ɗan uwan ah, afa bin yasar ne an fahimci matsalan yana daga cikin tabi'ai to ya ce kun fi jalisan na kasance na zauna wa sulaiman bin su'ad wa khalid bin urf fufa tsakanina akwai Sulaiman bin Surad da kuma Khalid bin Urfuta wa'annan sahabbai ne guda biyu Sulaiman bin Surad da Khalid bin Urfuta dukkansu sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi fa zakaru anna rajulan tuwfiya sai aka ambaci wani mutumi ya mutu mata bi ya mutu da ciwon ciki fa idza huma ne sai ga Suleiman bin surat da Khalid bin Urfusa, suna kwadayin ne, suna kwaɗayin an kuna cewa da su ma sun zama shuhada'a janazatihi su zama cewa suna shaidan wannan jana'izar da za a yi na wannan mutumin da ciwon ciki ya zama ajalinsa suna burin a ce sun halarci wannan wato jana'izar ne hikimar faƙala ahaduhuma Malil akhar sai ɗaya ya ce ma Suleiman bin Surat sai ya ce wa Khalid bin Urfuta alam kulle rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba, man yaqtulhu batnuhu duk wanda cikinsa ya kashe shi, kaga anan fi'lu shart kenan ko jumla ce shartiyya man yaqtulhu batnuhu duk wanda cikinsa ya kashe shi a jawabu shart shine alan yu'azzab fi qabrihi kaga wannan shine jawabu shart wannan mutumin ba za a masa azaban kabari ba to duk wanda ba ya mai azaban kabari ba mai kenan ya sha ko shahidi kenan ko kaga shahidi ne ba musu ne azaban kabari فقال الآخر سيطيبك تكي شي خالد بن أرفطة سيدتي وسليمان بلا حقني وفي رواية وترواية سيدتي صدقت كافة gaskiya? wannan maganar da ka faɗi daidai ka faɗi kuma gaskiya ka faɗi duk wanda ciwon ciki ya kashe shi kaga me kenan wannan mutumin ba za a yi masa tambayan kabari ba amince matsalar shahidai ne kuma ba musu ne tambayan kabari kaga anan likitocinmu da nurses ɗinmu suna buƙatar wannan ilimin kaga idan kuka je asibiti ɗan uwan mutane ba yi da lafiya an kawo shi ciwo ne ciwon ciki ko kaga in suka tausasa shi a ilmance a iliminsu ko in abin ya zama dalilin ajalin sai ce ai suna muku bishara ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ciwon ciki ya kashe shi yayi shahada Allah ya sa yayi shahada kaga wannan zai tausa me zakatan su ko saboda shi idan aka ga mutumin irin wannan abin ya same shi zaka ga zai dan samu nutsuwa sai ji ah, amma shine ma ya mutu haka ina fata an gane saboda an ce dan wanka yayi shahada zaka ji dadi ana cewa to muna fatan Allah ya sa dan wanka yayi shahada tunda manzo Allah ya ce duk wanda ciwon ciki ya kashe shi yayi shahada kaga iyayen mu mata suna suna samun wannan garaba san fiye da maza dan kafin ka ji an ce namiji daya ciwon ciki ya kashe shi ko sai kaga mata dubu ciwon ciki ya kashe su an ji matsala na'am shi ne sai yake cewa akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi imamu an-nasa'i ya rawaito sa a cikin sunan al-kubra nasa mujalladin farko shafi na 289 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 160 wa hasanahu imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihi haka imamu ibn hibban ya inganta wannan hadisi kuma ya zo da shi a cikin sahihinsa hadisi wato namba ta 728 haka kuma ibn hibban har ila yau al-busti ya zo da shi a cikin mawarid zam'an ala jawair ala zawaid ibn hibban والطيالسي haka imamu abu dawud at-tayalisi ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa hadisi number ta 1288 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na hudu shafi na 200 da sittin da biyu wa sanaduhu sahihun malam ya ce isnadin wannan hadisi ingantacce ne ina fata an gane duk wanda ciwon ciki ya kashe shi ta namiji ne ko ya mace ana masa fatan shahada kuma ana fatan ba za a masa tambayan kabari ba ba za a masa azaba ba wanda ba masa azaba ba ne kenan ya sha saboda shahidai ne suke samu wannan gara basa shi ma ya samu ashe kenan dan uwa musulmi wanda Allah ke jarabtan al'umman nan da irin wa'annan musibu na annoba mu karantar da junanmu irin wa'annan hadisai saboda mu dinga sanyaya wa zukatan uwan mu musulmai wanda Allah ke jarabtan ƴan uwansa da irin wannan ina fata an gane kaga sai zama abin kyama kuma ji matsalan Don wani annoba ya kama shi zai kaga kowa na gudunsa to kada ya zama abin kyama kai burin wannan wani Allah ya sa yayi shahada Allah ya karbi shahadarsa kai masa wannan addu'a kai ma kai burin Allah ya baka mutuwa ta shahada ina fata an gane ah, za mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci idan Allah ya raya mu insha Allahu ta'ala a majalisi na gaba sai mu tashi anan wannan majalisi na 33 kenan in Allah ya raya mu a majalisi na 34 sai mu gaba daga cikin alamomi na husnul khatima kamar yadda malam ya zo mana da shi saboda haka za mu takaita anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya za mu yi ɗaya ko biyu in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita a wajen sun sallah wa alaikum salam eh, ciwon ciki ya kama shi aka kai shi asibiti kuma dalilin wannan ciwon cikin ala karbaransa ransa to wannan mutumin ana masa fatan ya yi shahada manzala ne fadi Yana fata an gani. kamar yadda korona. take kama mutane ko wasu ma gudun korona ina fata an gane manzo Allah ce duk wanda annoba ta kashe shi yayi shahada kuma darajar shahidi zai samu ranar tashin kiyama ba gashi mun karanta hadisi ba mala'iku za su za su ce su ranar tashin kiyama za su zo ka san su shahidai suna da special attention ne suna su da treatment suna zuwa sai ce mu ma shahidai ne sai Allah ya ah, ku duba ku gani in sun shiga cikin shahidai masu wanda aka kashe su wajen yaki za su zo da jini a jikinsu ana cewa su shahidai ne su ma wanda annoba korona lasafi ba da sauransu ta kakkashe su musulmai sai su zo su ce mu ma shahidai ne sai mala'iku su tsaya suna kallon su sai Allah ce ku duba ku gani idan jinin da ke zuba a jikinsu yana ƙanshin aljiski su ma shahidai ne in ji Allah fa shikenan sai mala'iku su duba sai su ga jinin da ke zuba a jikinsu yana ƙanshin turaren miski sai a ce to ai suna yake Allah ce to su ma suna cikin shahidai kaga gara fasa kenan ko kaga duk wanda Allah ya karɓi ransa a cikin wannan annoba ta corona hani Allahu thumma tuba lahu Allah gare shi ya samu shahada sai mu ce Allah ya karba masa an gane yawa wa alaikum assalam na'am na'am eh eh wannan sanadi daban sannan kuma ciwon ciki daban ina fata an gani. Allah zai kama shi da laifin shaye-shaye amma ji matsalan aqidan ahlus sunnah wal jamaa laifin shaye-shaye shi daban dalilin kuma tafiyar sa daban inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman duk laifin da yake kasa da shirka ne Allah ce yana yafewa amma wanda ya ga dama saboda ni da kai ba mu san wanne ya fada ba shin ya fada cikin ganin damun Allah ko bai fada ba sai mu ce masa muna fatan Allah ya gafarta masa duk ya mutu ko da ya mutu yana shaye-shaye ai ba dan wuta bane kai tsaye da zamu ce sai dai mu ce muna jiye masa tsoron gamuwarsa da Allah amince matsalan sai dai me muna fatan in Allah ya ga dama ya yafe masa wannan shine aqidan ahlus sunna amma ba za a ce kai tsaye wani dan wuta bane shi kenan khalidina fiya abada waye wa a'a sai mu ce ana jiya masa tsoron yadda zai haɗu da ubangijinsa saboda ya yi mummunan cikawa amma kuma sai ya kaddara ciwon ciki ya kama shi mu ce to manzo Allah dai ciwon ciki ya ce sai mu tsaya a nan kawai an mu ji matsala wannan tsoron al'amari yana wajen wa yana wurin Allah in ya ga dama ya karba masa in ya ga dama ya rejected Allah shine mai wannan iko an gane eh Allah ya samu dace to ina gani sai mu na gani shi kenan ko to sai mu tsaya nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk